amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atal muslimin godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddare mu ya nufe mu da kasancewa a wannan yini na yau litinin muna 27 ga watan sha'aban shekara ta 1441 wanda ya daidai da yau 20 ga watan 4 a shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin daidai alhamdulillahi muna ƙara godiya ga allah maɗaukin sarki da ya sanya mu cikin rayayyu ya ba mu lafiya ya ba mu imani ya kawo mu daidai wannan lokaci wanda muke fuskantan wata ramadan wata mai albarka alhamdulillahi ya kyautu daidai wannan lokaci mu gabatar da jawabi a kan abin da ya shafi wannan alkhairi da muke tunkara na shiga wata ramadana watan azumi domin 'yan uwa musulmai su amfana kuma a kasance cikin shiri domin fuskantar wannan wata mai albarka sa'an nan kuma insha Allahu mu yi bayani kaɗan daga cikin abin da ya shafi wato shi azumi kansa yanda ake ɗaukan azumi a shari'ance muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya yi mana taimako da gudunmawa cikin abubuwan da za mu faɗa a daidai wannan lokaci ya sa mu yi dace ya tsare mu kuma daga faɗin kuskure muna roƙon allah dacewa da rahamansa kafin nan muna gabatar da addu'a ga jagororinmu shugabanninmu na addini musamman ma babban jagoranmu shugabanmu na ƙasa baki ɗaya fadilatu sheikh muhammad sani yahaya jingir shugaban majalisar malamai ta ƙasa baki ɗaya allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa taimako da albarka da kuma mataimakansa na ɗaya da na biyu da kuma shugaban gudanarwa na wannan ƙungiya ta ƙasa a sheikh abdulnasir abdulmuhi da babban mu na 'yan agaji na ƙasa alhaji isa waziri muhammad gombe da mataimakansu baki ɗaya muna addu'a allah maɗaukin sarki ya ƙara musu imani haka nan ma muke addu'a ga shugabanni na jihohi har zuwa ƙananan hukumomi da rasa baki ɗaya a bisa wannan tafiya ta ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul Bidi'a wa iqamati sunna national headquarter jos allah maɗaukin sarki ya ƙara mana taimako da nasara to alhamdulillahi yan uwa musulmai muna fuskantar shiga wata ramadan alal haƙiƙa idan an tunkari wata ramadana to musulmai sukan kasance a cikin farin ciki suna murna suna albishir saboda bakon alkhairi da zai zo mana watan alkhairi da za mu shiga cikinsa watan rahama watan gafara watan karatun alkur'ani watan gabatar da taimako da sadakoki wata ne wanda bawa yake ƙara kusanta zuwa ga ubangijinsa wata ne wanda allah yake 'yantar da bayansa daga wuta zuwa gidan aljanna saboda haka a duk lokacin da aka ce ramadana ya tunkaro to alal hakika za a ga al'umman musulmai suna cikin farin ciki suna murna suna shirye-shirye na tarban wannan bako mai daraja alhamdulillah wata ramadan wata ce wanda dukkan al'umman musulmai suke gabatar da ibada bai ɗaya da masu kuɗi da talaka masu mulki da wayanda ake jagoranta maza da mata duk an siffantu da aikin ibada iri ɗaya shine yin azumi wanda mutum zai hannu daga ci da sha da wasu bukatu irin na ɗan adam da niyan bauta ga allah tabaraka wa ta'ala saboda haka tunkaran wannan wata ya sa musulmai suke farin ciki suna yi wa junansu albishir don haka muna taya junanmu murna muna yi wa junanmu albishir cewa nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba insha Allahu za mu shiga cikin wata ramadan wata mai albarka muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya nuna mana wannan wata cikin alkhairi da rahamansa ‘yan uwa musulmai lallai abin da ya kamata mu mai da hankali a kai na farko shine mu ƙara jaddada imaninmu Kara ban gaskiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da manzonsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kiyaye ayyuka na ibada abubuwan da suke wajibabbu mu zamanto mun ƙara tsarkake mu mun ƙarfafi mu, domin Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana imani kuma ya sa mu yi dace da rahamansa daga cikin abin da ya kamata mu ja hankalin 'yan uwanmu a kai musamman ma ‘yan kasuwanmu, to ku ji tsoron Allah, ku yi sauƙi a cikin al'amarinku na saye da sayarwa. Wasu Allah ya kan sanya musu tausayi da jin kai a cikin zukatansu, idan Ramadana ya tunkaro sai su rage kuɗin kayayyaki, saboda musulmai su samu sayan abin da za su shiga wannan wata da shi cikin farin ciki. cikin sauƙi ba tare da an shiga cikin tsanani ba to za ka ga 'yan kasuwanmu musulmai masu imani masu tausayi masu jin kai suna rage kudin wato kayayyaki suna rage farashin kayayyaki musamman ma abin da ya shafi kayayyakin masarufi da kuma kayayyaki na abinci alhamdulillahi haka za ka samu cikin ma'aikatanmu musulmai masu imani za ka ga wani ya ɗauki ɗawainiya na sayan abinci ko gero ko siga ko shinkafa abin dai da zai iya ba da gudunmawa ga 'yan uwa musulmai domin su shiga wannan wata da abinci a gida to alhamdulillahi za ka ga ma'aikata suna irin wannan mutum zai sai abinci yana rabawa 'yan uwa makusanta da manisanta yana rabawa makauta ana tunawa da gidajen marayu waɗanda Allah ya karɓi rayuwar babansu suka ya bar su wato suna ƙanana sai ka ga ana tallafa musu ana kai abinci domin su ma su shiga wannan wata mai albarka cikin farin ciki da jin daɗi to alhamdulillahi hakanan ma ga masu gidaje masu iyalai kowa yakan yi ƙoƙari ya ga ya tanadi abin da za a shiga wata ramadana da shi na daga abinci ko abubuwan da za a yi na sha kamar su kunu da makamantansu har ma takan kai ga kaga wasu 'yan uwa musulmai in azumi ya kama sukan yi hidima na yin abinci da abin sha wajen buɗe baki a fito da shi masallatayya ko wuraren haɗuwan al'umma domin a rinka yin buɗe baki da shi to wannan akan yi tattalinsa akan yi shirinsa akan yi tanadinsa kafin ramadana ya kama sai kuma ka ga allah maɗaukakin sarki ya sanya taimako ya sanya albarka lallai idan mutum ya yi niyan alkhairi to allah yana cika masa burinsa ga lada ga kuma niyan da yi na alkhairi da kuma aikata wanda ya yi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya samu dace da rahmansa bayan haka ‘yan uwa musulmai wata ramadana wata ce da allah maɗaukakin sarki ya umurce mu da mu yi azuminsa tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa azumi farilla ne kuma ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta mana yin azumi musulmi namiji ko mace inda Allah maɗaukin sarki yake bayyana mana a cikin alƙur'ani suratul baqara Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sadaqallahul azim Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana a cikin wannan aya mai girman daraja ya kirayi masu imani Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani gaba ɗaya mun amsa na'am to ga umarni daga Allah Ta baraka wa ta'ala ni na shiga ciki kai ma ka shiga ciki ke ma kin shiga ciki dukkan mu musulmai da muka yi imani da Allah mun shiga cikin wannan kira da Allah ya kiraye mu masu imani sai Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce kutiba alaikumus siyam an wajabta muku yin azumi ma'ana kutiba an rubuta ma'ana an wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladhina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi a bisa waɗanda suke gabaninku su ma al'ummomi da suka gabace mu sun yi azumi kamar yadda suka yi sallah kamar yadda suka ba da zakka mun samu wannan labari ne ta hanyar zuwan alkur'ani mai girma da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa fiyayyen halitta shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummomin da suka gabata sun yi sallah sun yi zaka sun yi azumi domin Allah ya ce ya wajabta mana yin azumi kamar yadda ya wajabta wa al'umman da suke gabaninmu idan mun amsa wannan kira muka tsaye da wannan farilla wa Allah maɗaukin sarki ya ce za ku samu takawa za mu samu takawa kenan azumi yana ƙara wa mutum takawa yana ƙara wa mutum jin tsoron Allah yana ƙara wa mutum kusanci zuwa ga ubangijinsa muna roƙon Allah madaukin sarki ya ba mu ikon cikin ya sanya mu cikin waɗanda za su azumci wannan wata da yake karo mu sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a cikin hadisi wanda karɓo daga ɗan umar annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa kamar yadda dan umar yake ba da labari ya ji manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar sai ya ce shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai allah kuma haƙiƙa annabi muhammadu manzon allah ne bawan allah ne sannan ya ce wa ikami salat da tsaye da sallah wa ita zakati da ba da zakka wa hajjil baiti da ziyartar ɗakin allah wa sami ramadana da kuma yin azumin wata ramadan wanda bukhari da muslim sun yi itifaki akan wannan hadisi wannan hadisi ya tabbatar da wajabcin yin azumin ramadana ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar wanda ba a cire ɗaya daga cikin rukunan nan guda biyar sauran hudun su tabbata dole ne sai an tabbatar da wayannan rukunai guda biyar kafin musuluncin mutum yake karfafuwa saboda haka azumi wajibi ne a kaina ni musulmi azumi wajibi ne a kanka matsayinka na musulmi azumi wajibi ne a kanki a matsayinki na musulma Allah ya wajabta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tabbatar mana da wajabcin yin azumi sa'an nan azumin ramadan an samu hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani idan ramadana ya tinkaro yakan ce قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ƙara nuna mana wajabcin yin azumi da kuma alkhairin mai ɗimbin yawa da yake tattare da wannan wata ta ramadan tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kawai kun shaharun mubarakun hakika wata mai albarka ya zo muku kamar yadda yanzu muke tunkaran shiga wannan wata mai albarka sai ce iftaradallahu alaikum siyama hakika Allah ya faranta muku azimtansa wato ku azimci wannan wata ta ramadana wata mai alkhairi wata mai albarka sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce tuftahu fihi abuwa janna ana buɗe kofofin aljanna a cikin wannan wata idan watan ya kama ɗaya ga wata to har zuwa ƙarshen wata 29 ko 30 ƙofofin aljanna suna buɗe wato gulaku fihi abuwa nar sa'an nan kuma za a rufe ƙofofin wuta a cikin wannan wata daga farkonsa ranar ɗaya ga wata har zuwa ranar ƙarshe 29 ko 30 ƙofofin wuta suna kulle wato gallu fihi shayatin sannan kuma ana ɗaure shaidanu a cikin wannan wata shaidanu irin na aljanu da suke halakar da bayin Allah su sanya bayin Allah sabon Allah to ana ɗaure su a cikin wannan wata ashe kenan wata ce da ta tattaro alkhairin duniya da lahira duk wanda ya azumci wannan wata ya gabatar da ayyuka na alkhairi to ya samu wannan rahama wanda bai azumci wannan wata ba bai gabatar da ayyuka na alkhairi ba bai yi wani aiki da zai samu rahama ko gafara na ubangiji ba to wannan an haramta masa alheri gaba ɗaya allah ya tsare mu saboda haka 'yan uwa musulmai lallai wannan wata mai albarka da take karo mu za mu shige ta to mu yi kyakkyawan tanadi wajen gabatar da ayyuka na alkhairi muna roƙon allah maɗaukin sarki ya samu dace da rahamansa kuma ya ba mu ikon gabatar da wayannan aikace-aikace masu ɗimbin yawa na alkhairi bayan haka abin da zan ƙara jan hankalinmu 'yan uwa musulmai shine yanda ake ɗaukan wato azumi yaya ake ɗaukan azumi a shari'a shin lokacin da na ga dama zan ɗauki azumi ko ko a'a sai in na ga wata da ido na zan ɗauki azumi koko sai in na ji labarin an ga wata to shari'a ta gama mana komai in ka ga mutum yana rudani ya rikice to wannan shi ya jefa kansa a cikin rudani da rikicewa amma shari'a ta bayyana mana komai yadda ake ɗaukan ganin wata ittafaqa jamhuril muslimina ala annahu la yasbutu shahru ramadana illa bi ru'yatil hilali al'umman musulmai sun yi ittifaki cewa watan ramadana baya tabbatuwa sai da ganin jinjirin watansa wannan kuma misdaqan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu al'iddata sha'ban 30 yawma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gama mana bayani yace sumu li ru'yatihi ku ɗauki azumi don ganin jinjirin watansa wa aftiru li ru'yati kuma ku yi buɗe baki ma'ana ku ajiye azumi don ganin jinjirin watansa fa in gumma alaikum in ya ɓuya ga barin ganin ku? fa akmilul iddata sha'aban 30 yawman to sai ku cikata watan sha'aban ya kai kwana 30 misali an zo ranar 29 ranar da ake ganin za a ga wata duban fari sai ba a ga wata ba watakila hadiri ya rufe ba a ga jinjirin wata ba ko kuma saman akwai duhu ba a iya gani ba to annabi ya ce sai a cika sha'aban ya kai kwana talatin washe gari shine zai kasance ɗaya ga wata ramadana kowa zai tashi da azumi to tunda an yi ittifaki ba a ɗaukan azumi wata ramadana baya tabbatuwa sai don ganin jinjirin wata to ana ganin jinjirin wata ta hanyoyi kamar haka na farko biru'yatil adalai ne idan adalai cikin al'umma aka samu biyu waɗanda Allah ya nuna musu jinjirin wata suka gani watan sha'abani ya ƙare lalle ga jinjirin wata ya kama an yadda da adalcinsu to za a karbi shaidansu su biyun nan sai a tashi da azumi gaba ɗaya sa'annan kuma ana karɓan shaidan mutum guda ɗaya rajulun wahidun mashhurun bil adalati wa sidiq idan mutum ya shahara kowa ya ba da shaidansa mutum ne adili mai gaskiya mai mutunci mai muru'a musamman ma ce ɗaya ne daga cikin jagororinmu na addini sai allah tabaraka wata'ala ya nuna masa jinjirin wata ya gani da idonsa to in ya zo ya ce jama'a yau na ga wata gashi Allah ya nuna min ga wata ramadana ya kama to za a karbi shaidansa a yi aiki da shi don me ya tabbata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar yake ba da labari cewa tara an nasul hilala mutane sun fito dakon ganin jinjirin wata na ramadana kowa ya daga fuskansa ina zai ga jinjirin wata فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد رأيتها رأيته sai na ba manzon Allah tsira da ramincin Allah su tabbata gare shi labarin cewa ni na ga wata ashe Allah ya nuna wa Abdullahi bin Umar jinjirin wata na Ramadana sai ya ga wannan jinjirin wata amma sauran mutane ba su gani ba sai ya taho ya gaya wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi cewa na ga jinjirin wata annabi sallallahu alaihi wasallama fasamahu wa amara nasa bi siyamihi don haka manzon Allah ya tashi da azumi a dalilin ganin Abdullahi bin Umar kuma ya umurci mutane kowa ya tashi da azumi bayan wannan hadisi ya zo wanda ikrama da ibnu abbas suka ruwaito cewa ja'a arabiyun wani balaraban ƙauye ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai ya shaida wa annabi cewa shi ya ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka ga wata a tashadu Allah ilaha illallah Kala na'am a tashadu anna muhammadar rasulullah Kala na'am annabi ya ce masa za ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ya ce e tabbas Za ka shaida annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce e tabbas faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi take a wannan lokaci sai ya ce ya bilal azin fin nasi fal sumu gadan ya bilal ka yi shela ka sanar da mutane gobe kowa ya tashi da azumi annabi ya karbi shaidan mutum ɗaya balaraban ƙauye annabi ya karbi shaidan mutum ɗaya abdullahi dan umar kuma ya yi azumin kuma ya yi umarni da a yi azumi saboda haka ashe azumi yana tabbatuwa in an ce an ga watan ramadana ya kama to kowa sai ya tashi da azumi sa'an nan au jama'atun mustafida ko kuma mutane masu yawa suka ga watan ramadana wannan ya gani ni ma na gani kai ma ka gani wance a cikin gida ta gani wance ma a cikin gida an gani iyalansa sun gani anguwa kaza mutane da yawa sun gani to yanda mutane da yawa Allah ya nuna musu jinjirin wata ramadana zai yi wuya a ce sun tafi akan karya don haka ana karɓan wannan shaida in mutane da yawa suka ga wata to sai a tashi da azumi alhamdulillahi mu wannan ƙasa ta najeriya an gabatar da tsari kuma wanda ake tafiya a kai cewa sanar da ganin wata na ramadana murya ɗaya take fitowa a cikin ƙasar nan baki ɗaya ita ce muryan sarkin musulmi wato mai alfarma sarkin musulmi shi ma kafin ya sanar sai da tabbacin cewa an ga wata a wurare sassan ƙasan nan daban-daban kuma ganin adalai in an tantance ganinsu ya tabbata cewa an ga wata labari ya zo gaban shi sai a tattara wuraren da aka ganin wata sai a ba da sanarwa lokaci guda bisa harshensa na al'ummar musulman najeriya gaba ɗaya saboda haka wannan tsari shi ake tafiya a kai amma in aka samu matsala kamar yadda aka samu shekaru da suka wuce tabbas bisa ittifaƙin wuraren da aka ga wata kuma adalai kuma daga cikin ma gabanni sai aka ce ba za a yadda da sanarwansu ba saboda mu a lissafinmu na kwanan wata ba wannan lokaci ne ya kamata a ɗauki azumi ba saboda lissafin mu na kwanan wata ya yi daban alhali kuma gashi an tabbatar da cewa an ga wata to wannan kuma idan ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi tabbacin cewa har in ya tabbata an ga wata daga adalai bisa faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muna ajiye maganan wani mu ɗauki maganan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka lallai ina kira ga al'ummar musulmai baki ɗaya lallai in allah ya kai mu lokacin da za a yi duban fari a fito a duba wata Duwanda allah ya sa ya nuna musu allah ya nuna musu suka ga wata to a bi hanyar da ya dace wajen sanarwa abin ya kai ga shugabanni mu ji murya ɗaya ta fito cewa an ga wata ramadana wata ya tabbata za a tashi da azumi alhamdulillahi muna marhaban da wannan kuma alhamdulillahi mu Allah ya mana arziki a kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna muna da jagora da Allah madaukakin sarki ya sanya masa albarka kuma ya sanya wa jagorancinsa albarka kuma Allah yake bashi nasarori cikin abubuwan da yake gabatarwa na aikin addinin musulunci a cikin wannan ƙasa da wajen wannan ƙasa baki ɗaya saboda haka duk wata sanarwa da ta fito daga shugabanninmu na addini to muna maraba da wannan sanarwa sam'an wa ta'atan insha Allah ta'ala fil ma'ruf kama qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yan uwa musulmai ina ƙara mana albishir da farin ciki da a busharan mu na fuskantar wannan wata ta Ramadan muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya nuna mana wannan wata cikin alkhairinsa da rahamansa kuma muna addu'a ga 'yan uwan marasa lafiya da suke kwance Allah i warkar da su Allah ya ba su lafiya idan Allah ya kaddar muna daga cikin waɗanda za su ga wannan wata su tashi da azumi to muna roƙon Allah dacewa da rahamansa in kuma ba mu daga cikin rayayyu a wannan lokaci to Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe mu cika muna masu imani gwargwadon abin da na faɗa kasancewa na na ƙaramin almajiri abin da na yi kuskure ina roƙon Allah gafara Allah ya min Allah ya fi mana baki ɗaya abin da na yi daidai Allah ya ɗora mu akan lada Allah maɗaukin sarki ya ƙara mana imani ya tsere mana imaninmu kuma muna amfani da wannan dama muna gabatar da addu'a ta alkhairi bala'in da ya sauko wa duniya gaba ɗaya da wannan ƙasa tamu Najeriya muna roƙon Allah ya iyaye mana ita gaba ɗaya Allah ya hana ta shiga jihohin da wannan cuta bata shiga ba kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya waɗanda suka kamu da wannan cuta Allah i warkar da su waɗanda suka mutu a cikinta sun yi mutuwan shahada ba, asara suka yi ba alkhairi ne gare su muna roƙon Allah madaukin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya sami kyakkyawan ƙarshe mu cika muna masu imani ƙulu kawali hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh